Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. रग रग में इस तरह तू समाने लगी रग रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके छोड़ दूं अब न जाना कभी रूठ के चोरी चोरी चुपके चुपके Assalamu alaikum barkamu da asuba kamu da sake saduwa da ku a wannan sabon shiri na sanyin na barka da asuba da fatan an tashi lafiya. Barka ka dai malama Grace tare da fatan an waye gari lafiya kaka muka ji da wato karshen mako. To godiya ga Allah Allah ya nuna mana muna kara godiya mai kan lura da shi a wannan yanayi na corona. To na lura da wato abubuwa guda biyu ga yanayi na corona ga kuma sha'anin zaben Amurka na kara kankama. Mm. Uh, ga kuma an kuma ana ana bude kuma makarantu kuma ko kuma gashi ana na ana bude makarantu saboda haka wato abubuwan ne dai ga suna duk da yake na ga wasu malamai kusan 400 sun yi turjiya sun ce lalle su dai sai dai su rasa ayyukansu amma ba za su koma a wannan yanayi ba. E to sabili da ka, gani ana nuna cewa da an zaci cewa wannan cuta ba za ta kama kananan yara ba? sai kuma yanzu yara sama da dubu ɗari suka kamu da cuta a cikin wa'annan watanni na baya-bayan nan. hanke ko ga al'amarin dole ya ja hankalin mutane musamman su ah, waɗanda suke da manyan shekaru wanda su ne abin ya fi saurin lahantawa to kin ga mm. in kuwa suna ci gaba da mu'amala da yaran nan kin ga akwai dan ah, hatsari haka ko ba komai suna magana akan tanadi haka na ga wata da aka yi hira da ita baturiya tana cewa to ita dai shekarar ta kusan 24 tana karantarwa mm. sa'annan ita ta san irin muhimmancin kasancewa kusa da yaro domin ka iya saka mashi ilimi a cikin kwakwalwar shi ma'ana dole ne ka abokance shi ka yi rawa da shi ka yi wasa da shi ka rika hannunsa ka yi koma menene ta ce to yanzu da wannan yanayi da aka ce yanzu a bada tazara tsakanin mutum da mutum ta akalla kafa shida shin yaya za ka yi har ka janyo mutum a jikinka ka koya masa abin da kake so ya koya cikin kankanin lokaci shine ta ga cewa ita wato kwararriya ce a bangaren abin da ya shafi ilimi wato eh. education kenan da turanci ba wai koyarwar kawai take ba a'a bangaren ne nan ne ta kware saboda haka tana ganin wannan abin yana da wuya a ce an samu haka to amma su kuma hukumomi a nasu bangare suna ganin duk yadda aka yi zaman yaran nan a makaranta ya wato zaman su a gida ya isa haka zaman su a makaranta zai fiye wa duk yadda eh, yuno zaman su a gida yake ko ba kuma iyaye kansu sun gaji da kai bari kai tashi kai zo nan kai fita kai je da sauransu. eh to akwai kuma abin da na lura da shi waɗansu makarantu da suka koma misalin jikokina su makarantar su ta koma sai dai an koma karatun ne watan farko za a yi shi a gida to kafin juma'a na karshen makon litinin din da za a fara makarantar da yake nan kaga an ci gaba sai dukan yara suka je makaranta aka ba su kafin da wannan lokacin ma kafin a rufe makaranta an karasa makaranta ne a gida to dukan yaran da suke makaranta a lokacin su an ba su yan kankananan laptop na yara na makaranta da aka sa musu duk abin da suke karatu kai tsaye daga intanet da malaman su to su waɗanda suke shiga ajin farko kamar eh, jika na karami shi ajin shi na farko kenan a wannan makarantar tsoron jima'a aka je aka ba su wannan 'yan laptop suna nan a gida malama tana gidanta yara duk suna gidansu ito eh, kowa yana ganin kowa ana nan ana eh, yi dai kamar yadda ake to kaga kuma matsalan shine na sanyin na wannan tafiya ana yin karatu kamar dai yadda ake aji amma kuma iyaye ma ba ku huta ba domin misali in akwai iyayen da suke aiki a wani wuri bayan da za su tafi sabili da loto-loto yara za su buƙaci taimakon su na ɗaya na biyu kuma babu yadda za ka ka fita ka bar yaro a gida yana ɗan ƙarami. gaskiya ne ai kin san nima nima nima ai wannan ta rutsa da ni tunda yara na suna makaranta daban-daban ɗayan yana abin nan middle school ne eh. ɗayan kuma biyun kuma suna elementary elementary ake cewa eh to ina zaune kawai sai ana kira na ana ce min in je in karɓo musu yadda aka kira abin ma da farko ni ban gane abin da ake nufi ba eh. <laughs> Malama Grace kada da kira masu saurare su yi dariya ta Allah ya sani ko da naje naje eh, karba abin nan ban sa abin da zan karbo ba saboda ban gane abin da suka faɗa ba an dai ce ne eh, kawai <laughs> in je in karbo ma yaro na eh, eh yadda suka ba su ce kwamfuta ba eh ba kwamfuta ake kiranta ba sai suka faɗi wani suna daban sai na ce to bari bari mu je an ce wai in ka ga gari kowa da wutsiya to ka nemi tsumma kai ma ka daura sai na je da na je sai na ga ashe tsarin ma yanda yake ba ma fitowa za ka yi a mota ba za ka bi ne a wannan yana jiran ka dama kawai da zuwa sai ka bashi abin da aka bukata wato lamban karatun yaronka da kuma mm, an riga an shirya shi an sa sunan shi da eh, komi eh kawai ɗaukuwa kawai za a yi sai a saka maka mota eh, eh, eh. bai mika maka a hannu zai zagayo ne ka bude masa kofa Eh. ko ka bude masa glass sai ya sauke maka a kujeran mm. baya eh. wai kada ma ya zo kusa da kai eh haka to na yi haka <laughs> aka wuce wurin ah, eh sai shi sai shi ma ɗayan da yake elementary shi ma sai aka kira ne bayan sati ɗaya shi ma sai aka ce in zo in karɓa mishi wannan so eh. abin da ya bani mamaki a da ina tahowa gida na ce ah, to wai shi su yanzu maimakon ma yanzu da da Najeriya ne ma ina ganin ma wato hukumomin makaranta suka kira ni suka ce in saya wa yaro na kwamfuta eh. za a yi karatu a eh. aji zan ga an yi gagarumin ci gaba amma nan gashi wai kira na ma aka yi aka bani abin da eh, zai da eh an riga an saka mai manhaja da azuzuwan su da komai kowa zai shiga ya ga malamin su ya ga komai kuma eh. dama da yaro ya shiga makaranta kisan za a bude masa email to anan ne zai shiga ya sa eh, haka shi da komai haka nan take so da farko ranan da malamin ya fara sai ce wannan darasin da za a yi a ranar ba karatu za a yi ba zai ba da dama ga yaran su tattauna su zanta da 'yan uwansu da suka daɗe ba su haɗu ba 'yan ajinsu. Mm. to sai aka kashe musu wannan kawai suka yi ta taɗi da nishaɗi da eh. kaiwa ne awa ne da sauransu <laughs> so abin da ya gwanin ban sha'awa irin shi kan shi malami a ya to sai ya kasa ma koma gefe sai ya kasance da shi ake wannan nan din eh? eh so gaskiya abun da burgewa sosai sai dai mu ce Allah shi mana saukin wannan al'amari eh Allah kuma mu ma ya eh, samu samu wannan ci gaban domin fi sabilillahi ba mu kasa ba in fannin arziki ne Allah ya azurta kasar mu Eh, eh gaskiya ne eh, muna muna fata za a kai wannan ba ci gaba haka yara su samu su more irin wannan dama da waɗansu suke sama waɗansu kasashen da suka ci gaba a eh, gaskiya ne amma malama Grace kin san eh, a cewar manazarta masu fashin baki akan wato sha'anin eh, tattalin arziki ma da na ilimi suna ganin gaskiya wannan idan da akwai adalci da kyakkyawan shugabanci to ba abu ne mai wuya a wasu kasashe da yawa namu na Afirka ba. haka Amma dai wasu kasashen mu gaskiya idan da akwai kyakkyawan shugabanci da adalci a yadda manazarta suke cewa mm. wannan abun ba wai abu ne. Ba ba ne. ba gagararre ba ne amma dai sai dai in akwai abin nan da bature yake kira commitment to kin in mm. akwai wannan to komai ma za a iya insha Allah. Eh to Allah ya kai mu ya nuna mana wannan lokacin Allah ya sa kuma mu ga bayan wannan corona lami lafiya yanda ku eh, yaran nan da za su samu tafiya makaranta kuma ku samu sukuni. Eh gaskiya ne to masha Allah to amin summa amin. To bari mu bude yau mun samu gayyata gayyatoci akwai ake cewa ko kuma ya ne eh lalle kan akwai gayyatoci ciki hada da na mu jam'ince ta ko eh mu eh to mu eh, jam'ince gaskiya <laughs> gayyatoci amma amma amma don Allah amma don Allah eh, profesoshi na na auren raki guda biyu hmm. to za mu fara da wannan gayyata da muka samu ta auren Awalu Abubakar Sa'id da aka fi sani da Awalu Soka da amaryarsa Amina Fadulin Sheikh Ladan wadda za a ɗaura aurensu a yau Asabar ɗinnan da karfe goma sha ɗaya na safe. a masallacin Murtala Muhammad Hausawa a Kano. Ke sa aboki aikin Musar Filo ya ce a yi ma tsohon sarkin gwagware na ɗorayi murnar Allah ya tsallakar da shi. Eh. <laughs> bana maka murna tsallakewa ko <laughs> to kaji ni dai ba ni na faɗa ba sarfilu hashin gumi ya faɗa don haka ba ba laifi na bane <laughs> to madalla malama grace a gaba kuma sai sakon taya murna ga alhaji mikael idris shagarda kan auren yarsa ko kuma auren da yarsa insha Allah da za a yi wato karimatu da angonta abdullahi abdul wanda za a yi a yau asabar a unguwar jan taro ko jan taro da ke garin mutum biyu karamar hukumar gasol ta jihar taraba muna fata allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada albarkan aure amin suma amin gaisuwar ta'aziya ga tsohon abokin aiki mu mai ɗauko mana rahotanni a fannin harkokin ilimi a jihar Kaduna, Iliya Kure domin rasuwar mahaifinsa wanda ya rasu a jiya da yamma a garin Gombe sakamakon gajerar jinya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyali da kuma abokan aiki na keta suleiman darekta jina na gidan rediyo shukura ta da magaram wanda ya rasu ranar laraba allah ya sa sun huta allah ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen bari kuma mu shiga zangon ma'abota sashen hausa muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga ali abdullahi doron baga da ba'ana manaja kukawa sai kuma alhaji lawan ali kukawa da alhaji tijjani abubakar doron baga sai kabiru usman doron baga da alhaji mai hula askira gaisuwar abar ya huce zuwa ga adamu aliyu ngulde da mu da Mudassir Sani Birnin Kebbi sai kuma Malam Hussaini Dangote Karasuwa. Gaisuwar a bari ya huce ga mai sauraron a yau da kullum Sadi MD dan Hausa Baturiya da Babawo Mato mai addua sai Hussaini Abadambam da Jafar Alkasum Tawa Nijar. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya ga kaka Alhaji gursuma da masak da fatan alheri da gare ku duka. To amin sun amin to a gaba kuma sai sakon a bar ya huce zuwa ga mai girma dan magoyan gumel alhaji hashim da mai girma katikan gumel alhaji abdullahi garba sai kuma uban gayya alhaji manir uba. haka ma gaisuwar a bar ya huce zuwa ga kabiru je yake karaye sokoto da bilyaminu umar na kasari sokoto sai shehu adamu rijau da abdurrahman aliyu balkore da isuhun diliya faki da ilyasu abubakar ikd potiskum sai kuma arabiyu muhammad a gidan madi gusau sai mubarak aliyu banga sai kuma kaka alhaji bukar gursuma da masak sai jamila fati da saratu matan ado salati goma ga annabi rijau gaisuwar a bari ya huce zuwa ga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da hajiya abu yar fulani kofar soro katsina sai usman manika mai ruwa road funtuwa da malam dan juma katsina da alhaji ɗahiru barau mangal katsina karshe gaisuwar a bar ya huce da fata alkhairi zuwa ga shafi'u ma dawaki inono tare da fatan an yi ko kuma za a yi ƙarshen mako lafiya to amin sun mu amin. क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए to na san yadda na hango ka da takarda social distancing a ba da tazara ba da hango a bara ta zara eh, hango amma na san baki ya karanta abin da ke ciki da hango ka da takardar <laughs> eh, wato eh wato wani labari ne na tsinto daga wasu hikayoyi da ake badawa na wato alhaji mudi speaking ina ganin dukkan masu nazarin harshen hausa da kuma makaranta na san suna da wannan labarin a kasar hausa uh-huh. ah, wato wani labari ne ana da ke bayyana irin hikimomin shi alhaji mudi speaking wato wata rana ne ban sani ba ko ana samun irin wannan ina ganin tambayar da za mu yi wa masu sauraro kenan eh. da ke ba kanki malama Grace a karshen eh. labarin ah, ah. wato wata rana Alhaji Mudi speaking yana dawowa daga kasuwa to yana zuwa haka ko da ya zo kofar gidansa sai ya ga an taru mutane an taru ana ta hayaniya ana ta hayaniya taron mutane da yawa dai. Ah. to sai dan yi kokari ya dan kutsa ciki sai ga can tsakiya waɗanda suke can kusa suna ta dukan wani ya faɗi ƙasa tun abin nan suna ta dukan suna barawo barawo barawo barawo barawo barawo a to shine sai yake tambaye wani kai wancan wane ne haka ah. sai ce ai wani barawo ne wani mutum ne ya shiga gidanka ya rasa abin da duka ya kwashe yake tambayan eh, eh gidan shi Alhaji Mudi eh, speaking ko. Ya ce ai barawo ne ya shiga gidanka sai ya tattara dukkan tufafin ka da na matanka gaba ki daya. Sai eh, ya kulle su ne ga sanan gefe an kama shi da su ga sanan shi ne ake dukansa. An yi tsaya. sai ko dai alhaji mudi speaking sai ya rutsa cikin taro yana ta jaye mutane haka har ya kai can har ya kai kai ku dakata ku dakata ku dakata ku dakata ya kuna wannan abu sai ya kalli mutumin sai ce mishi kai kuma da na ce maka ka jira ni in zo in baka kuɗin sabulu sai eh. kawai kai gaji hakuri ka fito sai ce mutane da Allah ku tafi da Allah wanki ne zo karba da Allah ku tafi eh. sai cire kuɗi ya ce un guga kuɗin sabulun da nace dama na ce maka ka jira ni in zo in baka eh. kuɗin sabulu amma kai kai kai ka daga gaggawa to un guga kuɗin sabulu da Allah kama hanya eh tafi zuwa wanki da Allah tafi zuwa wanki yace sauran jama'a ku kuma ku tafi abin ku <laughs> to bayan mutumin nan da an sa'a eh shi ne to bayan mutumin nan ya tafi eh. sai yake ta tunani a ah, wannan wani irin mutum ne haka na je gidanka na yi maka sata an kama ni eh, maimakon ka zuci eh, kama in akwai ma itace kusa ka ida dauka ka ida ƙara sani amma sai wai har kana kokari ka cece ni har da ƙara mini da kuɗi har da ƙara mini da kuɗi ma in satan ma zai in sata har da kuɗi eh sai da sai sai sai ya kasa bacci sai ya dawo bayan kura ta lafa sai ya dawo sai ya sallama aka mutum ya fito sai ce mai ranka yadda ya ce ce mishi wallahi ina ganin tun lokacin da na san abin da nake yi nake sata amma wannan abin da ka yi min wallahi daga yau na daina sata na daina sata har abu to <laughs> shin yanzu kina ganin eh eh to yanzu ke malama Grace da ke da masu sauraron mu eh. wai kina gani yanzu akwai mai iya yin yadda wannan shi Alhaji Mudi speaking yayi wanda menene ke ce mishi da halin shi ya bi shi halin shi ya bi shi eh to kuma ai kin ga ai wannan hikimar da yayi kuma yanzu ta sa ɗaya daga cikin lalatattun mutane yanzu ya ya fita an rage adadin su yanzu ya koma cikin mutanen to Allah ya sa akwai irin su har yanzu to amin amin to shi dai za mu yi ma <laughs> wannan da ya sa ba gaba gobe ba sake biyo dare ya zo ya cire mishi taya ya ga wannan eh, ko bai samu eh, to sai dai kuma ai abin da zai sa kuma ba za a sami irin waɗannan mutanen ba yanzu kuma barayin ne yanzu kuma ba irin waɗannan barayin ba ne ba <laughs> in kai musu haka gobe ba dawowa za su yi su ƙara. <laughs> kafin gobe su samu sana'a a sun samu sana'a ah, sun samu wurin a ah. bisaniyar tatsa ah, shi ne <laughs> yanzu da hmm. ake fama da kidnapper nan ba ana ana ba da labari a ce wai wane kaza an ce a'a ba ma ganin ke yanzu ce ai mai gida na ya samu sabuwar sana'a kace wata oh, sana'a to kin kidnapper nan ba eh haka ne sana'a <laughs> sana'a haka suke cewa sana'a ce eh wai eh. sana'a ce to Allah raba mu da eh, eh, menene ake cewa wai mutuwa zuciya to amin sun mu amin gaskiya kam na ga malama juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da ko fata allah mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i na corona lami lafiya to amen da alheri kab tak chup baithe ab to kuch hai bolna kuch tum bolo kuch hum bole o tolna have Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना